أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta الله ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan safiya na lahadi 26 ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha biyar ga watan mari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan namba tara yakubu avenue daura daga ladima road gwari nijar kaduna wannan ƙasa ta mutu nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani na iyaye mata a cikin wannan masallaci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 يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم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 wajen ƙoƙarin danne addinin musulunci da bayyana shi Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan sura suratu taghabun ita ce sura ta 64 a jerin gwanon surorin Al-Ƙur'ani, wasu daga cikin malamai suka ce sura ce madaniya daga cikin malaman tafsiri wasu kuma suka ce a'a ba sura ba ce madaniya sura ce makiya idan an ce makiya ko madaniya ana nufin surar da aka wa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana garin makka kafin ya yi hijira zuwa madina wannan ita ce ake kira makkiya amma idan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi hijira daga makka ya koma madina to duk lokacin da aka saukan masa da sura ana kiranta madaniya ko da yana makka ne aka saukar da wannan sura ana kiranta madaniya misali akan haka suratul ma'ida sura ce madaniya amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana garin makka aka saukar masa da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau dinnan na kammala muku addininku wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al-islam dinan kuma na yadda muku da addinin nan na musulunci wanda manzon Allah yayi irinsa shine kaɗai addini da Allah ya yarda da shi wannan aya an saukar da ita ne a makka amma ba a kiranta makiya ana kiranta madaniya saboda malaman ulumul qur'an suna cewa al-ibra bi zamanin nuzul la bi makanin nuzul abun lura shine lokacin da aka saukar ba inda aka saukar ba lokacin da aka saukar manzo Allah ya riga ya hijira ya koma garin Madina sai a ce sura ce ko aya madaniya wannan sura ita ce sura ta ƙarshe daga cikin surorin da Allah ya fara da tasbihi a cikin alƙur'ani jerinsu wannan ita ce ta ƙarshe me yasa aka kira ta suratul taghabun shine lokaci ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai tara mutane da aljanu da mutane a ranar tashin alkiyama Allah ya musu hisabi shine yau mai jima'ukum li zama zalika yau mutagamu ranar da Allah zai tara mu mutane da aljanu kowa Allah zai tara shi a wannan wuri filin tashin alkiyama bala'in da babu irinsa tun da Allah ya halici sammai da ƙasai da ranar da Allah zai zo a kusace annabawan Allah ba suna jin nauyi da kwarjini su taskari Allah saboda fusatar da Allah yi kowane annabi a wannan ranar yana cewa mai nafsi nafsi nafsi ni ma ta kaina nake yi ni ma ta kaina nake yi ni ma ta kaina nake to ranar da Allah zai tara mu alkinsu wal jinnu wal shayatinu wal dawab wal mala'ika Allah zai tara mu rankatakab da mutane da aljanu da mala'iku da dabbobi rankatakab mu Allah zai tara ba a fili kuma a filin da Allah zai tara mu shine filin da za a yi alkiyama kuma shine filin siriya a nan ne za a je a haɗu a nan ne Allah zai mana hisabi to wannan rana rana ce wacce ake sauke nauyin kowa a kansa mata idan mijinta ya zalunce ta a ranar zai biya mata idan ita ce ta zalunci mijinta a ranar ita ma za ta biya uba idan shi ya zalunci 'ya'yansa a ranar zai biya ‘ya'ya idan su suka zalunci iyayensu a ranar za ta biya ɗanuwa idan ya zalunci ɗan uwansa a ranar zai biya aboki ko ƙawa in ta zalunci ƙawarta a wannan ranar za ta biya makwabci idan ya zalunci makwabcinsa a wannan ranar zai biya bashin wannan sakamako abokiyar zama kishiya kenan idan ta zalunci ‘yar uwarta kishiyarta ita ma a ranar za ta biya wannan zaluncin da ta yi mata in ita ce ta yi sanadiyar barin gidan to za ta biya idan ta addame ta da asiri don ta wulaƙanta a ranar za ta biya idan ta cutar da ita a ranar za ta biya idan ta cutar da 'ya'yanta a ranar duka za ta biya wannan haƙƙin ranar da Allah zai tara mu gaba ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan bayanin cewa Allah zai tara mutane a fili maza da mata kuma kowanne gidigis sai abin yayi wa nana Aisha ta nauyi tace ya Rasulullah الرجال nisa في سعيد واحد maza da mata a fili ɗaya jinin wannan abin sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya cinna na Aisha bala'in da ke cikin wannan ranar ya fi ƙarfin ma mutum ya san waye kusa da shi mace ba ta san waye ke gefensa ba haka shi ma namiji bai san waye ke gefensa ba saboda a ranar kowa ta kansa yake yi kowa yana nafsi-nafsi ne ranar da kowa zai da buri da mata za ta iya ba da mijinta a shigar da shi wuta ta ba da kanta da 'ya'yanta mazansu da mata a shigar da sudu wuta da ɗanta da ƴarta da mijinta da babanta da mamanta da danginta da ƙawayenta da kowa nata kai Allah ma ce da duk mutanen da ke duniya inda tana da dama a ranar za ta ce ya Allah kowa ya shiga wuta ni kaɗai in shiga aljanna shine ya waddul mujrimu yau eh, law yabtadi min azabi yawmi idin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi sai Allah ce wa man fil jami'an thumma yunji kai inda zai iya samun dama duk mutanen da ke duniya ka ce dukkansu a rankatakar ɗinsu a kai shi wuta ita kaɗai ta shiga aljanna a wannan ranar wallahi za ta yi kun ji san bala'in da zai sa uwa ta manta da 'yarta ba ƙaramin bala'i ba ne bala'in da zai sa ta manta da 'ya'yanta ba ta 'ya'yanta take yi ba kun zafa karamin bala'i ne kuma bala'in da zai sa ta manta da mijinta kun zafa karamin bala'i ne bala'in da zai sa ta manta da iyayenta ba karamin bala'i ne bala'in da zai sa ta manta da kawayenta ba karamin bala'i ba ne bala'in da zai sa ta manta da duk wani danginta wanda suke karfafa mata a duniya in ta shiga cikin damuwa ko farin ciki su suke taya ta farin ciki ko bakin ciki duk samanta da su kun san ba karamin bala'i ba to wannan ranan shine yawmut tafawul ranar da Allah zai haɗa mu a yi sakamako ga kowa a cikinmu wanda ya zalunci zai biya wanda ya kyakkyawa ma zai biya duk a ranar Allah zai saka wa waɗanda suka kyautata da kyautatawarsu waɗanda kuma suka munata za a saka musu da mummunan sakamako Allah ka kiyashe mu shi ne bayan basmala da sunan Allah mai rahma mai sadata rahmarsa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa kuma mai sadar da ita ga mu'minai duniya da lahira yace yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil duk abin da ke sammai da duk abin da suke kasai suna yi wa Allah tasbihi lahul mulku wa lahul hamd shi kadai yake da mulki kuma shi kadai ne ya cancanci a yaba masa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi kuwa Allah mai iko ne bisa komai Allah ne yake yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard duk abin da ke sammai da duk abin da suke kasai suna yi wa Allah tasbihi malaman tauhidi suka ce tasbihi ya rabu kashi biyu akwai at-tasbihu bi lisanil hal akwai at-tasbihu bi lisanil maqal akwai tasbihi da halin da mutane suke ciki wannan komai a duniya yana yi wa Allah tasbihi ya aka gano haka Allah ne da kansa ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu hamdihi walakin la tasabqahuna tasbihahu Allah ce babu wani abu a doron ƙasa sararin sama ko ƙasa face yana yi wa Allah tasbihi Allah ce sai dai ni da ke ba mu san yadda suke tasbihi ba hijabin da ke jikinki da tufafin da ke jikinki yana tasbihi shi sa ma in kika sa sabon kaya manzo Allah ya karantar da mu a ce ma kayan ne tubuli ويخلف الله تعالى المثل جديدا وعش wa mutu شهيدا saboda shi kansa tufafin yana yi wa Allah tasbihi wayarki tana tasbihi kafet na tasbihi tiles na tasbihi kutulu na tasbihi gida na tasbihi mota ma na tasbihi komai a doron ƙasa yana tasbihi wannan shine ake kira at-tasbihu bilisanil hal kowane abu a halin da yake yana yi wa Allah tasbihi sai dai Allah ce ni da ke ba mu san yadda suke tasbihi ba amma babu wani abu da baya tasbihi hatta kudin ki da ke cikin account su ma suna tasbihi Ko kai da ka sani a doron kasa yana yi wa Allah tasbihi bi lisanil hal ai bi lisani halihi alayhi halin da shi yake akai yana yi wa Allah tasbihi bayro ne sanzir ne hula ne ko menene kujera ne komai yana yi wa Allah tasbihi hatta mai komai yana tasbihi tabarau jakanki saba komai da kika sa yana yi wa Allah tasbihi sai dai Allah ya ce babu wanda ya gane yanda ababan suke yi wa Allah tasbihi har malamai suka ce bilisanin hal din nan ya shiga har wa'anda ba ka ba musulmai ba su ma suna yi wa Allah tasbihi tawwan aw karhan suna so ko ba sa so saboda wannan bilisanil hal halin da mutum yake a ciki yana tunzura shi ya yi wa Allah tasbihi ya gano ko ya gano ba na biyu shine a tasbihu bilisanil maqal yin tasbihi da harshen furuci wannan kuma ba mai yinsa sai muni shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم ماذا الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث البخاري ومسلم يأتي كلمتان خفيفتان على اللسان akwai كلموني ما تستوتي ga ثقيلتان في الميزان amma suna da nauyi a ma'auni habibatani ila rahman Allah mai rahama yana matukar kaunar ya ji wa'annan kalaman a tattare da bayinsa shi ne sai maza Allah ce subhanallah wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah kuma dukkan godiya ta tabbata ga Allah wa subhanallahi azim kuma tsarki ya tabbata ga Allah abin girmamawa Shi ne Allah ce yusabbihu ana tasbihi yi ma bis samawati wa ma fil ard duk abin da ke sammai da duk abin da suke kasai mala'iku ma suna tasbihi aljanu na sama su ma suna tasbihi aljanu na ƙasa su ma suna tasbihi dabbobi suna tasbihi ayyu shay'in akhar sauran ababai a doron ƙasa su ma suna tasbihi wajen gode wa Allah da mai da al'amari zuwa ga Allah lawul mulku mulkin sama da na ƙasa da na duniya da na lahira na ne shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi da daddare yana addu'a tasbihin farko da yake cewa Allahumma anta nuru samawati wal ardi wa man fihin wa anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin dukkan godiya ta tabbata gare ka ya Allah mulkin sammai da ƙasai da abin da ke samman da abin da ke ƙasan duk naka ne ya Allah shi ne Allah ya ce bari su ranar da za a bujiro da mutane gaban Allah la yakfa ala Allah minhum shai ba wani abu da ya koyu ga Allah a cikin halin ɗan adam da mutum da aljani da dabbobi sai Allah ya ce limanin mulku yau yau din mulkin nawa ne ne sai ce lillahi wahidil qahhar ga Allah ɗayan ɗaya mai tankwasa bayinsa yadda ya ga dama shi ne mulkin yau yake hannunsa wato duk mulkinka duk sarautanka akwai aikin da ke nuna maka cewa babu maganan sarauta da mulki sai nawa sai na Allah wanda ya je aikin hajji aiki ne gaya maka wannan haka ne akwai wani ya je aikin hajji an fito daga arba za a gangara a tafi mashiarin haram kun san lokacin an fito kawai kowa kawai ba ruwan shi kawai kowa allah allah yake zai samu mafaka to sai wani mutumi ya taho wa'annan toilet ɗin da ake sa su a gefe-gefen nan sai ya zo sai ya matsu matsuwa ta kama shi sai ga sarkin garinsu shi ma matsuwar ta kama shi amma shi yana gaba ba labe kalli sarkin ba kawai tsip ya shige bayi sai da ya fito sai sai labai labai ya labai sannan zai kara gaba kaga a nan maganar sarauta a najeriya ya isa ya haka Sai bai isa ba ko kuma inda sarki bai isa ya ce yana sarki ya jira shi ba sai dai shi ya jirawa sarki wannan ya nuna ne mulki gabaki ɗaya a ranar tana hannun yana hannun Allah ina uwar gida sarautar mata in ba ki ba gida a wannan ranar sarautar nan babu shi ka san wata idan ta cika ta tumbata za ta ce dole in tana gida sai abin take so za a yi ko da abin nan ba daidai ba ne wato sarautar ce ta motsa kamar virus ne idan ya taso ta ce dole ita abin da take so shi za a yi to a wannan ranar babu shi babu wata sarauta a wannan ranar da ke gudana Allah zai ce limanin mulkul yau jama'a ga aljanu ga mutane ga dabbobi a gaban Allah ga mala'iku sun kewaye ne. Allah zai ce jama'a mulkin yau na waye imamu kurkubi a cikin tafkira nasa fi ahwalin kubur wal mauta ya ce sai an shekara arba'in ba wanda iya amsawa saboda Allah ya yi fushin da bai taɓa fushin irinsa ba wannan ranar kowa yana jin tsoro me zai tadda sai Allah ya ba kanshi amsa ya ce lillahi alwahidil qahhar mulkin yau ya takaita ne ga Allah kadai alwahi shi kadai tilo alqahhar ne tankwasa bayinsa yanda ya ga dama saboda haka yau mulki na Allah ne babu wani mulki to ya ce lahul mulku cikakken mulki na Allah ne shi sa malikatu saba'a lokacin da alhuda-huda ya zo wajen annabi Sulaiman yake gaya wa annabi suleiman na je inda baka taka ba kuma na zo maka da labari daga saba'a garin saba'a kuma labarin nan ba shaɗi faɗi ba ne yaƙini labari ne na yaƙini sai ce in ni wajen wajattu mara'atan tabliku ni na tadda wata mata ita ce take jagorantansu su ita ce sarauniyarsu wa utiyat min kulli shay'in duk wani abu na sarauta da ake nema an ba wannan matan kai bugu da ƙari walaha arshun azim tana da gadon mulki na ban mamaki karere na ban mamaki wanda duk mai mulki aka ce ya mallaki irin wannan to a jinjina masa saboda ya cika ya basa. to wannan mata tana da shi amma da yake Allah Allah ita da kanta alama ne na rauni na yamaci wanda ya fito karara ko da matan ba sa so da nabi Suleiman ya aiki alhuda-huda ya ce ka kai musu sako daga gare ni innahu min suleiman innahu bismillahir rahmanir rahim wannan sako daga annabi suleiman ya zo kuma da sunan allah mai rahama mai jin kai allah ta'alu alayya kafin kuskura ku ɗaga min kai wa'tuni musulmi ku zo mun kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah kan ku ɗaga mun kai wannan da ke nuna rauni na ya mace sai ta tattara mabiyanta ita ce fa sarauniyar ta ce ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu ni bana yanke hukunci sai kun yi shaida akan hukuncin abinda nake gani me kuke gani dangane da wannan mutumin da ya turo min sako wannan kaga ya nuna raunin ta a kai tsaye sai suka ce na ulu kuwatin wa ulu ba'sin shadidin mu fa muna da ƙarfi kuma ƙarfin na wato tsananin ƙarfi muna da shi sai suka ce wal amru ilayki fanzuri ma za ta amuri sai dai tunda ke ce sarauniyar mu al'amarin na hannunki abinda kika ga dama to sai a yi yanzu ai sun karfafa ta cewa ai ba abin da zai faru sai ta ce musu innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون تجي ونم بسراكا فا بسراكا من بما ماشي جدين رنجنا سسك شكا إذا دخلوا قرية إن سك شكا ذي أفسدوها فتا فتا سكي دقل وجعلوا أعزة أهلها أذلة دم لو كاكا أدرن راس ميلسو كسكنتتو idan sun shiga wannan garin bi ma'ana sukan yi rugu-rugu su kashe wannan garin murus haka suke yi ta ce wa ka zalika ya fa'alu wannan fa haka suke yi kaga daga nan ta karya musu gwiwa akan wa akan yaƙin da suke tunanin za su iya tunkaran annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam su a nan kun ga ta nuna rauni na mulki da kuma rauni na ƴamace a cikin al'amar to mulki gabaki ɗaya ranta ta duniya da lahira na Allah ne a ciki alhuda-huda ya faɗi wata kalma ya ce wa utiyat min kulle shi. duk wani abu da ake ba mai mulki ba an bata sai ya ce walaha arshun azim kuma tana da al'arci mai girma shine gadon mulki amma an ce wa utiyat min kulli shay zikrul am wa yuradu bihi al-khas an ambaci ganewa na hukunci amma ana nufin keɓantaccen hukunci abinda ake nufi anan shine duk wani abun da ke ko mai sarauta yake bukata na cika da tumbata na mulki an bata amma kuma an da mulkin annabi suleiman ita da kanta sai ta tabbatar wannan ya fi ƙarfinsa ya fi ƙarfinta saboda ta san irin mulkin da annabi suleiman allah ya bashi dabbobi in suna magana annabi suleiman na shi tururuwa in ta yi magana annabi suleiman na shi an samu fari wani lokaci annabi suleiman ya ce ku mu fita mu je mu roƙi ruwa allah ya saukan mana da ruwa a hanyar fita sai ya ga tururuwa kun san su yadda allah ya yi su suna tafiya ne da connection congregation suke tafiya haka suke tafiya idan ɗaya ta je ta samu abinci to tana da wani na'ura da take saki a hanyar da ta bi yan uwanta ma za su bi wannan na'urar su je su samu wannan abinci sai ya ce hudu ila buyutikum faqad istujiba li da'wati ghayrikum ku koma gida jama'a an amsa muku da addu'an waninku saboda ya ga wata tururuwa ta ɗaga hannunta tana roƙon Allah ya ba su ruwa fanhamarar sama au fanhamarar ma sai ga ruwa ya kwararo wa kawai mamakon ruwa na sauka saboda addu'an da wannan tururuwa ta yi shi ne mulki lam yu'tak insan mulki ne wanda ba taba ba dan adam ba fi ayi zamanin wa makan a kowane lokaci shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallan dare a masallacinsa sai wani aljanni ya zo da wuta a hannunsa ya ɗibo wuta a kwano zai fara wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana cikin sallah ya ce sai na dam haka ya ce harshensa ya zazzago har sai da nake jin danshin harshensa a hannuna saboda matse shi da dashi har na idan da sallah da na idan da sallah ya ce sai na turke shi a filan masallaci na ɗaure shi dam na ajiye shi na ci gaba ya ce sai na tuna da addu'an da ɗan uwana annabi suleiman rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya Allah ka mun kyautar mulkin da babu wani da ya kamata ya samu irin mulki na bayan na mutu kuma Allah ya amsa to shine wannan dalili maza Allah ce da na jira sai na kwance aljanin sai na bar ya tafi yace ba dan wannan ba da zan bari gari ya waye yayan mutanen madina su zo su dinga wasa a gabansa an daure shi ba abin da zai yi kuma wa ya daure shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to mulki babu wanda aka ba irin wannan mulki to Allah shine yake da mulki na sama da ƙasai duka mulkin na Allah ne yanzu idan ka duba tarin ababai da halittu da suke doron ƙasa wannan ta'i ya sa ya sa ka cancanci ka girmama Allah duk wa'annan fa abin suna rayuwa ne a ƙarƙashin mulkin wa Allah wannan kaɗai ya kamata ya sa ka ƙara girmama Allah sai ya ce walahul hamdu shi kaɗai yake da abun godiya saboda ni'imar da Allah ya yi niki yanzu in kika ce za ki kidaya ni'imar da Allah ya miki wallahi ba za ki iya ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ya ce da za ka ni'imomin da Allah ya yi maka ba za ka iya iyakance shi ba innal insana la zalumun kafar sai dai dan adam tintirin azzalimi ne kuma butulu ne mutum ne zai tashi ta sumul ba amma saboda butulci wai sai ka ji yana cewa kayi garin nan fa ana fatin buwiya me dalili kawai ya ji bayi da ko sisi a aljihunsa shi ne kawai damuwarsa lafiyar fa shiga asibiti za ki gane lallai allah ya nufi ni'ima wanda ba zai irgu ba za ki ga wasu a asibitin in kuɗi na maganin rashin lafiya suna da kuɗin da za su iya kashewa don su samu lafiya amma duk kuɗin da suka kashe ko ina za su je babu mafita saboda ba su da hanyar da za su samu abin da suke nema wannan shi ne lafiya za ka san cewa lallai allah ya miki ni'ima babba to me yasa ba za a gode wa Allah ba shine alhamdulillah mutum ya ce godiya ta tabbata ga Allah wannan ibada ce wacce Allah yake so ya ji daga bakin ɗan adam bilisani halihi wa bilisani maqalihi halinka ka zama mai gode wa Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace انظروا إلى من هو أسفل منكم wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum yace jama'a ku dinga duban wanda ke kasa da a rayuwa kar ku dinga kallon wanda ke sama da ku kallon wanda ke ƙasa gare ku a rayuwa shine zai sa ba za ku rena ni'imar da Allah ya yi muku ba yanzu idan kina tunanin kin tashi ba ko sisi to akwai wanda ta tashi ba ko sisi kuma ba lafiyar sannan kuma ba abin da za a ci in kina tunanin ke yau da safe ne baki ci ba kawai akwai wanda jiya ma ba su ci ba shekaran jiya ma ba su ci ba shekaran jiya wancan ma ba su ci ba yadda ka gode wa Allah haka Allah zai maka ni'ima wallahi a wannan garin ni na san mutumin da da bakinsa yake gaya mun abin ya faru ne shi ne yake gaya mun. na ga ana kira na ne sai na kuso, sai na ce menene a wata makaranta ce ya ji murya ta muna karatu sai ya kira sunana sai na leko sai na ganshi sai ce da Allah zo sai na zo sai ya ce malam na zauna ne ina alwala ya ce na cire hulata haka na ajiye ya ce na buɗe famfo haka na gama alwala haka da zan ɗauki hula na isa ya ce malam sai na ga kuɗi bunch a cikin hula ya ce malam na zagaya gabaki baki ɗaya nan makarantar in duba ko wani ne ya sa ya shiga bayi ban ga kowa ba na duba ko ina dama da hagu amma ban ga kowa ba gafa jamanan yanzu wannan kudin ya zan yi da shi sai da ce barin tambaye ka dattijo ne tsakaninka da Allah me kai kafin ka zo nan tabbayin da na mai kenan sai ya ce malam dubu ɗaya na samu wani mutum ne ya kalle ne ce baba ina wani kaza ya dauki dubu ɗaya ba ne ya ce ni kuma na bar gidana ban ba su kudin cefane ba na rana sai na ce bari in zo in yi alwala in yi sallah in gode wa Allah sannan in koma gida in ba su wannan kudin ya ce sai a hanya sai wani mutumi ya zo yana ce min shi wallahi shekaran je bai ci abinci ba ba abinci a gidansa ya ce malam sai na ga ni ba ba abincin ne babu ne kuɗin ce fa ne ni kawai nan bada ya ce sai na haƙura sai na ba da wannan dubu ɗayan da wannan mutumin ya bani sai na ce Allah zai musu mafitan da za su sami abin da za su ce fani Shi ne na zo in yi tsalla in goje wa Allah ya ce na cire hulan shi ne na ga wannan kuɗi a cikin hulata sai na ce mai rizkun saƙahullahu ka. sai na ce mai arziki ne Allah ya kudo maka da shi bai nasara ya ce malam ko dai wasu aljanu na ce ba maganan aljanu na ce kawai karama ce Allah ya maka na ce kyakkyawan niyyarka Allah ya duba ya yi compensating ɗinka da wannan gaje ka ci kudinka na hau ya ƙara ce na ce shakunan ka je ka kashe kudin yadda ka gode wa Allah haka Allah zai warware maka al'amari shine ana inda zanna abdi Allah ce ni ina duk inda bawa na ya zace ni in kike tunanin Allah na tare da ke a al'amarin ki komai kika taba Allah na tare da ke. in ba kya tunanin Allah na tare da ke to sai Allah ya kyale ki da dabarar ki da wayanki za ai ba za to duk wanda ya rataye zuciyarsa ga Allah yana mai godiya Allah subhanahu wa ta'ala zai warware masa al'amarinsa ta inda bai taɓa tsammani ba gwargwadon yadda ka gode wa Allah don Allah ya ƙarfafa wannan maganan sai ce wa huwa ala kulli shekin kaje shi fa Allah yana da iko akan komai bi ma'ana ba wani abin da ya gagara Allah duk abin da ya shige miki duhu a gida yi sallah raka'a biyu ki fashe da kuka dan Allah yana son shagwaba yana son bawa mai shagwaba maza Allah ce Allah yana son bawa mai shagwaba da naci ka fashe da kuka ya Allah in ba roƙe ka ba wa zan roƙa in baka bani ba ya Allah waye zai bani in baka tausaya min ba waye zai tausaya min duk duniya karya ne kai ne daidai kai ne gaskiya ka kambama Allah ka gani kana gamawa wallahi za ki sha mamaki abinda za ki samu a wurin Allah sai kin fashe da kuka saboda tsabar farin ciki da jin daɗin abinda Allah zai biki duk abin da ya shige miki duhu a cikin lamarin gidanki zamantakewarki da 'ya'yanki da mijinki da wa duk abin da ya shige miki duhu wallahi bai shige wa Allah duhu ba Duk ba ki yi kiran Allah ki kira sunayensa da siffofinsa ki yi tawassuli da su ki fashe da kuka ki roki Allah ki gani Allah fa ba mutum bane ka saba mai kuma ka roke shi ya yafe maka fa tarfi a saba maka kuma ka yafe wa yake yin haka kuma yafewan ya canza maka saban ya mai da shi lada wa yake yin wannan ba Allah ba fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat irin su ne fa Allah ke markada munanan aikin su ya markada shi ya mai da shi tawawa waye sai maka wannan sai Allah amma abin da yake so ka yadda shi din ne kuma ka imani da hakan kuma ka neme ka nemi biyan bukatar ka da gaske a wurin Allah ka ga yanda Allah zai warware miki al'amarin rayuwarki duk abinda ya zama miki abun kunci da wahala a gidan mijinki wallahi in kika yadda da Allah kika fashe da kuka kika roki Allah tunin kin gama samu ko a mata matar da take da shagwaba a wajen mijinta ai za mu samu abin da take so wala ta za ka gara take fashewa da kuka a gaban mijin yanzu dan na roke shi kaza sai shi kuma sai tsaya ta dariya ya ce yanzu dan wannan shine ta da Allah karba ta shi ba dole kin ga anan za samu ne abin da kake so amma ke in kika zo kaza ta ce babu to shi kenan babu ne ni kuma amma na tambaye ka in Allah ya ba zan kara tambayan ka ba shi kenan waye asara ke sai kika yi asara amma ita wancan shagwaba ta ya bata abin da take so ko bai bata ba ta samu to Allah yana son mutum ya karya zuciyarsa ya fashe da kuka ya ya yi da Allah ya kambama ubangiji ya kira sunayensa ya kaskantar da kansa ya roƙa ya gani Allah zai ba shi ne Imam Shafi'i yake cewa wa man allazi ad'u wa ahtifu bismihi kai waye zan kira da sunansa in kana fadruka an faqirin yumna'u idan balalaka ka hana fakiri ini na waye zan kira to a duniya sai ya ce hasha ka an tuqannita asiyan yace kyautanka ya fi ƙarfin ka yanke wa mai saba maka tsammani daga bashi falala ka. sai ce alfadlu azzalu minka wal mawahibu awsaru yace falalarka ta yalwata da zaka ce dan an saba maka ba ka hana mutum ma gabaki daya sai ke faj'al allana min kulli dhiqin makaraja ya Allah duk wani kunci da na shiga ka kawo min mafita wal ya man ilayhi mushtaka wal mafza'u ya kai wanda ake kai ƙara wurinka idan an shiga damuwa to dan Allah ko mijinki ne kika ma irin wannan jinjina ai ne kika wannan mata akwai loyalty zo da Allah ne ma kike zo ne baki to Allah yana son mutum mai naci da haƙuri da juriya da kuma karayar zuciya a gaban Allah yanzu don ka fashewa Allah da kuka ai ba asara kai ba ya nuna da gaske kana neman wannan abin to gaskiyar ka shine Allah zai baka abin da kake so shi sa ya ce shi kaɗai ne abin yabo ka saba mai ya baka ka roƙa ma bai baka ka roƙa ya baka to ai wanda ya maka wannan ai ya tantance girmamawa ya tantance a yabe shi ya tantance a gode masa shine kuma mai iko akan komai Allah yana da iko akan komai to tunda yana da iko akan komai babu abin da zaki nema da ba zai baki ba babu abin da zaki roƙa da ba zai baki ba kuma babu abin da idan ya shige maka duhu ka mai da al'amarinka zuwa gare da ba zai warware maka shi ba shine imam shafi'i yake cewa wala rubba nazilatin yadhiqu biha al-fata zar'an wa inda Allah minha al-makhraju ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تخرج yace da yawa daga cikin musibu da za su sauka ga gidan mutum ko a rayuwar mutum mutum ya riga ya ɗebe tsammani daga samun mafita amma natinsa da matsawa da yi a wurin Allah ya gama saduda kawai sai ya ga abubuwan kawai Allah ya haskaka mai ya kwarake mai har ya dinga mamaki ya aka yi wannan abin ya warware saboda ne ya kira mai duka ya kira Allah ya roƙa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kun ga wannan yana daga cikin abin da ake so bawa ya yawaita yi a wurin ubangijinsa saboda ya sami mafita a rayuwarsa wannan shine tasbihi da ake yi a sama da kuma wanda ake yi a ƙasa da mala'iku da aljanu da mutane da dabbobi da sauran abubuwa na duniya rankatakaf suna yi wa Allah tasbihi kuma shi mai iko ne akan komai sai ce huwa allazi khalaqakum Allah fa shine wanda ya halice ku faminkum kafirun wa minkum mu'min a cikin ku akwai kafirai a cikinku kuma akwai mu'minai sai Allah ya ce wallahu bima ta'maluna basir Allah yana kallon duk abin da kuke aiwatarwa yana kallon duk aikin da kuke to yanzu idan mace za ta saba wa Allah in ta tuna Allah na kallon ta me za ta yi za ta bai shine muraqaba cewa komai zan yi Allah yana kallon mu akwai lokacin da na zo wucewa ne cikin wani anguwa lokacin sallan juma'a muna ta sauri ni ma zan wuce sallah wani na gabana wani na bayana ni kuma ina gaba sai wata mata ita kuma tana gaba da hijabin ta fa ta dan kalla haka ta kalli nan sai ta yi wop sai ta shiga wani ɗaki. a ɗakin boka ne sai wani ce akaramaka lahu sai na jiyo sai ce malam ba an ce an daure shedanu ba sai na ce eh ne ya faru ce to na matar za za shiga ɗakin bokan da na ce ai zama shedanu ya ce sai ce zai ce wannan matar ya ce eh ce ɗakin boka ne ya ce shi ne oke ta ƙarshe ne ta ce oke shi za ta kalli nan ta kalli nan ta gani akwai ne kallon Allah bai ba ta iko ta juya baya ta duba akwai masu kallon ta ko babu ba kawai sai ta shige irin wannan ga halin da take ciki ana azumi ba amma za ta shiga ne ta shiga wajen boka to kin ga wannan ta yi azumin banza ke ta rasa imaninta ta rasa ibadarta sannan kuma ba za ta samu biyan bukata ba to Allah ya ce a cikinmu akwai musulmai a cikinmu akwai kafirai akwai wanda an yi shi ne don wuta duk yadda kai da shi aikin yan wuta zai dinga yi akwai kuma wanda an yi shi don aikin aljanna jirin tsi za ka ga komai yana mai da al'amarin wajen Allah to matar da ta je gidan boka kafin ramalana ibadan nan fa da aka yi aikin banza ta yi ka san akwai wanda matan da su aikin su finishin mu suke azumi eh, bar mu je wajen malam kafin azumi ya zo wato da sati ɗaya ta je wajen malam to azumin da aka yi kwana ashirin da tara ko talatin fa ibadan da kika yi a banza kika yi saboda manzo Allah ce duk mutumin da ya je gidan boka ba ta gaskata bukan ba sai ta yi sallan kwana arba'in Allah bai karɓa ba in kuwa ta gaskata bukan da abin da ya gaya mata ta aiwatar manzan Allah ya ce ta kafance wa Allah da manzansa bi ma'ana daga wannan ranar ta zama armiya ni da ke ne muke kallonta a musulma amma a wurin Allah da ita da armiya ɗaya suke ba musulma ba ce a gaban Allah har sai ta tuba daga wannan aiki to tana ta ranar da mutuwa zai zo riske ta to wasu abin za ka yi mamaki irin kwamacalan da mata suke yi na kasanta a wajen zuwa gidan kuka akwai matar da take faɗi abinda mahaifiyarta ta yi kishiya ce aka ce za a mata ita ta yi saduda ta mai da al'amarinta zuwa ga Allah amma mahaifiyar ce tsutsu ai ba ta yadda ba sai ta yi kishin kishin ta yi kusun kusun biyan da za ta yi ta hana wannan auren sai ta yi abin da kai ce ita matar mamar yarin matar nan ta ce sai ta gaya wa babanmu wai za ka je kaza baban ya ce me za ki je ta ce akwai wata 'yar uwarta a wurin za ta je ta ganta ta ce wallahi malam iya sani na da mahaifiyata wallahi na san karya kake yi ba wani ɗan a wannan garin ashe gidan boka ne za su yi bokan a cikin shuri yake ta ce da muka je ni na ki shiga mama na ta shiga ta ce da ta shiga muka yi muka yi na yi na yi ta fito ta ki fitowa sai ta kira ni ta ce in shigo ta ce ni da na tashi shiga sai na yi sallama bokan ya daka min a waye zage ne ce ba a sallama a nan ki fita ki ƙara shigowa kacci sallama ta ce da gangan na ƙara yin sallama sai bokan ya ce to ya tuttura a shari'a ya ce ba za ta shiga gidansa ba za ta shiga wajen tsafinsa ba sai mamanta ta ce to ta tsaya ita kuma tana ce ita maman na ciki ita ta ce ta tsaya a waje ta ce malam an yi minti daya an yi minti biyu an yi uku hudu kai har sai da aka kai wajen minti talatin ta ga maman ba ta fito ba irin a fasashe sai ta ce bari ta shiga kawai ta ce mata ita fata ta gaji za ta tafi saboda ita abin na mata ciwo kawai tana shiga kawai sai ta ga bokan yana lalata da mamanta ta ce malam na ji a duniya ba wanda na tsana irin babata saboda ne saboda abin duniya ba bai ga za'ayi ba amma duk ta riga ta rusa al'amarin nan ta ga na farko ta ci amanin mijinta sa'an nan kuma ne yadda za ta ƙara ganin da kima ina wannan ya za ta ƙara ganin wannan kuwa da kima kuma a duniya to mata suka manta idan al'amari irin wannan ya zo musu wannan kawa za ta zo ta ce aiki kaza wannan ta ce ai matan yanzu balle indomi generation din nan in suka shigo ba sauki ba kaza kaza sai ki a ta ki ga ki daya duk abin da ya shige miki duhu ki fashe da kuka ki ki sallah raka'a ki ga Allah zai yi amma sai a rikita ku sai ki kasa haƙuri ki shiga nan ki fita nan sai ki zo ki jifar gadiyar tsaidu karatun ɗan kama ba wan ba wan ba auren ba imanin kuma ba zaman lafiya tun da ranar kin buɗe wa kanki kofar bala'i a rayuwarki to mata a ji tsoron Allah a gyara wacce ta zama ta yi wa kawarta ce ko kishiyarta ko ƴaƴan kishiyarta ko abokiyarta ko kuma makwabtarta wallahi ta je ta warware kafin wannan ranar ya zo na mutuwa don tun a duniya sai kin biya bashi sannan kuma a lahira za ki gane kwaranki a gaban Allah wannan yana daga cikin dalilin da ya sa maza Allah ce na leƙa wuta na ga waɗanda suka fi kowa yawa a wutar nama mata ne to iyaye mata iya ruwa fidda kai kowace ta yi ƙoƙari ta gyara ta da mai gidanta saboda shi ne mijinta kuma shi ne aljannanta kuma shi ne wutanta ke fa babanki ya gama da siyasar da zai mutum ɗaya aka ce ki samu aljanna a hannunsa shi ne mijinki kawai amma shi kin ga mamansa ga babansa ga ke ga 'ya'yanki ga danginsa ga 'yan uwansa duk wa'annan fa a hanyar su zai samu aljanna sai kuma an ce shi kadai ki samu aljanna a hannunsa amma wai ki kafa neman aljanna a wurin mutum ɗaya ki duba tarin yawan mutanen da aka ginda ya masa kafin ya samu aljanna amma ke mutum ɗaya shine mijinki yana yi bari na bari shine aljannan ki kawai amma wannan guda ɗan ya gagara samun aljanna ta hannunsa an yi magana kuma sai ki ce ai mazan yanzu ne ba su da tabbas ko wutar nefa ta fi su tabbas eh mahaifin ki ma haka yake to ya kamata mata a ji tsoron Allah a gyara ɗabi'u a tuba tsakani da Allah kuma duk wacce kika san kin taɓa cutar da ita idan kishiyoyi kuke ba magana da abokiyar zaman ki kina jin haushinta ki sani fa duk ibadar da kika yi a banza da ki ko ina ba wallahi sai kin gyara kun fara magana sannan Allah zai karbi ibadar ki in maƙwabci yake ce ma saboda ta gaya miki wasu maganganu wanda ba komai ba kuka kika bai da shi wani abu kika koma gaba da ita ki ki warware shi kafin azumin nan ya kare in ba ka ba azumin banza da kishin ruwan banza da yunwan banza kike yi kuma Allah ba zai kalle ki da idan rahama ba to tun yanzu ki je ki warware duk wani kulli da kika san kina da shi tsakanin ki da mai gidanki ne tsakaninki da abokan zamanki ne tsakaninki da makwabtanki ne tsakaninki da iyayenki ne tsakaninki da duk wanda yake da haƙƙi a matsayin musulma 'yar uwarki ki je ki warware shi kafin wannan rana Allah muke roƙo ya ba mu ikon gyara ɗabi'unmu ya ba mu ikon gyarawa saboda mu sami falalan wannan wata mu yi gamdakatar da daren lailatul qadri sa'annan kuma Allah ya gafarta mana zunubanmu ya sa mun dace da wannan ibada ya tausaya mana ya karɓa mana don inda ya tausaya mana ya karɓa mana ba za mu wulaƙanta a duniya kuma za mu wulaƙanta a lahira za mu taƙaita a wannan bayani za mu amsa tambayoyi a takaice sannan zan mika abin magana zuwa ga malama fatima insha Allahu. don a kowane sako da za a isar zuwa ta mata na. na'am assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka da alkhairi malam tambaya ce a kan kakaru shin mutum zai iya zuwa masallaci ya yi kwamfis ya dawo ya ci gaba da kasaru kuma a gida shin malam nan allah kwana nawa ake kasaru kasaru a malikiya kwana uku ne amma abin da ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matukar kina halin tafiya to kasuru na kanki ko wata ɗaya zaki akwai kasuru a kanki ba laifi ba ne. saboda an samu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabban da suke tafiya wata shida kuma kasuru suke yi inda haka laifi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar musu hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab wanda har wani kifi well ya fito suka ce a kashin kifin raƙuminmu yana wucewa ta kashin kifin suka yi ta iban naman shi har suka yi teɓa suka yi ƙiba saboda naman da suke ta ci saboda haka ba yi da iyaka za a iya yin ƙasaru kowane lokaci amma idan kana halin tafiya an sauke maka duk wasu farillan kama an mai da shi guda biyu to balle na filfili saboda haka sai dai idan kana kwaɗayin faɗalar wato ibada ne amma dai a shar'ance an ɗaga maka wannan ƙafa abu ne assalamu alaikum malam balaga ya zo min lokacin ina da karancin shekaru sai na bari azumin ramadan ya shiga wani ramadan din ban gama ramuwa ba daga baya sai na rama amma ban ciyar ba to malam ya matsayin azumin azumin yayi kuma rashin ciyarwan ba shari'a ba ne ta lizimta miki ciyarwan malamai ne daga cikin malamai suke ba da wannan fatawa amma in aka zo yin ibada ba a yin ta da fatawa ana yin ta ne da nassi na haya ko hadisi da yake a yi kaza saboda haka wannan ramuwar da kika yi ya yi daidai sai dai laifin ki guda ɗaya a wurin Allah shi ne jinkirin da kika yi har wata ramadanin ya zo ya riske ki shine Allah zai kama ki da wannan laifin saboda haka sai ki roke shi ya yafe miki kuma ki yi kokari ki kula kada haka ya ƙara maimaituwa a rayuwarki assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce don Allah ana iya biyan bashi da mace misali a aurar da ita ga wanda yake bin kawo ko mahaifi bashi ba a yin haka idan aka yi kamar ai an wulakanta ita yar ne sai dai ke idan kika fahimci hakan shi mai bashin ya ce idan an bashi wacce a matsayin aure zai iya rangwame kan bashin kuma babanki ko wani naki ba yi da abin da zai iya biya idan kin yi shi da kyakkyawan niyya kan cewa kina so ki rufa masa asiri ne kada babanki ko wani naki ya tozarta to ke ma Allah ba zai tozartar da ke ba dan manzo Allah ce man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ya suturta dan uwansa musulmi Allah shi ma zai suturta shi a duniya da lahira sai dai wannan hanyar da suka bi ba daidai ba ne ta shi ne bashi ne ya nuna interest ɗinsa akan haka su kuma suka yi ƙoƙarin ɗaura ki a kai don su fita daga kunya to in haka ne Allah ya yafe musu amma ba daidai ba ne duk yadda za a yi ajiya ba shi ya fi a kan a yi haka saboda wata rana zai iya wulaƙanta ki a kan wani amma in sun yi Allah ya yafe musu ke ma ki yafe musu a kan wannan abin da suke yi Assalamu alaikum malam. Allah ya kara malam lafiya. mace ce ke uzurin wata sai ya ɗauke ta yi wanka ta ɗauki azumi kuma ta sai sai washe gari ya dawo ya matsayin azumin da ta kai azumin ya yi saboda ai al'ibara abin lura a cikin shi ne lokacin da ta fara ibadarta ya tabbata gare ta ya yanki sai ta fara ibadarta shi ke nan sannan kuma bayan kwana ɗaya ya dawo to idan ya dawo wannan ba zai sa a ce na bayan zai samu karbuwa ba saboda ta gina ne akan yaƙini ya tafi sai ya dawo to wajen dawowan ana dubawa don wani lokaci alkudura wa sufura tana iya dawa ki tunanin al'adar ne shine wani fasafasi zada-zada yake zuwa bayan an gama al'ada to in shi ne ba fa al'ada ba ne za ki ci gaba da ibadar in kuwa ba shi ba ne yadda jinin al'adar yake shi ne ya dawo to sai ki kame daga lokacin da kika gani amma na baya azumin ki insha Allah da ibada ki duk ya inganta saboda kin gina ne a bisa yaki na'am assalamu alaikum malam dan Allah zan yi amfani da ayan da aka ce idan mutum ba shi da lafiya ko zai yi tafiya kare azumi ko da zariya mutum za shi zai iya ajiye azumi Allah ya saka da lafiya. eh mutum zai iya ba laifi bane sai dai ke yi wa kanki adalci ki duba ki gani azumi yana miki wahala bayan azumi ki yi waɗannan gama gari da kowa na yi idan kin san cewa azumi na miki wahala ne to kan ma ki ɗauki wannan rangwamen rangwame ne shari'a ne Allah ne ya bada ba wanda isa ya yi ɗin wannan rai ɗin Allah ne ya faɗa haka amma ki wa kanki hukunci saboda hikimar da ya sa Allah ya daga kafa a ka samu sauki to in saukin kai bayan Rabalana yana miki wahala ki iya yin azumi to ki ruko da azimar ya fi miki alkhairi da ki ce zaki aje kuma daga baya ki gagara ramawa na'am malam wacce sai ta ga halila sai wata ruwan ka ba sai ta ce zan yi wankan gobe karfe 8 na gabi kamun ta ɗauki azumin bayan da ta yi ba sai ta ɗauki azumin bayan da ta yi ba shi azumin ta ya yi a ta yi azumi ba azumi ya yi kuma ta yi laifi na rashin wanka da kuma rashin yin sallah ta ce takwas kenan ba ta ma sallah azaba ta ce zuwa takwas to kenan ba za ta sallah azaba yi ba ɗaya kenan kuma ba ta yi sallah magariba da ishaki ba kun ga duk wannan laifi saboda haka ta roki Allah ya yafe mata kuma ana binta wa'annan sallolin saboda ta yi sakaci ta fi yin su a lokacin da ta yi tsanki. mace idan ta yi tsanki karfe goma malamai suna cewa za ta rama magaribarta da isha amma a magana mafi inganci isha'i ne kadai za ta rama saboda lokacin ta ko da sha biyun dare ne za ta rama isha'inta in ta ga tsarkinta kai ko da karfe ukun dare ne lokacin isha'i ne za ta rama shi wannan shi ne ƙa'ida assalamu alaikum malam malam na ji kamar ce filin tashin kiyama a siriya yake a nan ne za a taru nan ne za a taru maza Allah ce wuta ne za ta fito daga yaman za ta kaɗa mu za a yi ta gudu sai a je wannan filin a nan filin in aka taru a lokacin da kiyama za ta yi a nan za a tara mu eh hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma shi ke nan. in an gama ina ne ina ne za a yi za a tafi da mutum dan aljanna aljanna dan wuta wuta amma a duniya a wannan filin za a tara mu gaba ki daya na'am malam idan mace ta yi wankan tsarki bayan asuba za ta biya sallar isha'i idan bayan asubahi ne ta yi tsarki gari bai waye ba asubahi ne kawai ke kanta za ta yi sallan asuba ba isha'i a kanta saboda lokacin isha ya riga ya wuce Allah ya biya muku ku na alkhairi duniya da lahira Assalamu alaikum wannan akwai wata yarinya lafiya da ta roƙa a dinga ta ta addu'a sai ta haddace Qur'ani kuma burinta ta zama malama nan gaba don Allah a saka ta a addu'a jazakallahu khair masha Allah Allah ya miki albarka Allah kuma ya sa ki ma ki kuma da eh Allah ya sa ki zama sheka a anguwanki a garin nan a duniya ma a zanna ke a ilimi ki farwa mata ligari din da ba za a manta da shi ba Allah ya albarka assalamu alaikum kallon ina da addu'a ga yaro na da ƴaƴan mu tarbiyya tana wuya sosai yanzu a wannan zamani kuma wace addu'a iyaye za su dage a kai don neman shirya ga yaransu da kuma sa musu tsoron Allah. Eh, na farko kuma kuna jawo matsaloli da ke sa tarbiyya ke muku wahala. Ke da aka miki tarbiyya ai ba aka samu duk ne ya miki tarbiyya. Mu yanzu ba so ma a ce yaron mu ya ba ba. To? ana so a ce yaron mu ko yar mu ta yi ba daidai ba sai a fara surutu ai kaza kaza yi kaɗai ne anguwa da sauransu da kowa yana yi wa yaro a anguwa da wanda ya sanka da wanda bai sanka ba in ya ganka zai hukunta ka kuma wallahi babanka ba zai hata baya ba kuma mamanka ba kai inda mamanka za ta ga wani mutum ya biyo ka da gudu ka shigo gida ita za ta fito da kai ta miƙa ka ta san ba a banza ya biyo ka ba to yanzu ba muna fata an gane to ashe mu ne muka taimaka wa kanmu abubuwan duk suka lalace kamar yadda imam shafi'i ya ce nu'ibu zamanina wa aibu fina wa mali zamanina aibun siwana muna aibanta zamanin aibun na tattare da mu ne zamaninmu mu ba yi da wani aibi mu ne aibun saboda haka mu gyara kuma yara muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da su kullum adda roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da su duk lokacin da kika kafa gushin ki a kasa kina sujada kina sallah ki dinga roƙa musu gafarar Allah sa'annan kuma ki yadda ko me za a ce kakki tayi kakki ce kariya ne kuma kakki ce gaskiya ne ki bincike a kai wannan zai taimaka yaron ki ko ɗanki ta san cewa ni fa duk abin da aka gaya mamana na yi suna yadda to wannan zai sa yaro ya dinga takasansan amma akwai yaron da zai ce ai ko me za ka gaya wa na ai ba zai yadda ba to kin bude mai kofar kenan duk abin da aka ce ba zai yadda cewa kin yi ba daga nan kuma kin bude masa kofar da ba zai taba ga gane kuskurensa ba sai ki ce ko an tsane shi ne ko kaza a'a yayi ba daidai ba in ba ka yi ba daidai ba ba za a ce ka yi kaza ba kenan shi ma ya gyara an taimake shi a wannan bangaren Allah ya sa mu dace salam sun malam assalamu alaikum sun malam yin fushi da miji da kaurace masa laifi ne fushi da miji da kaurace masa ba laifi ba ne amma kaurace masa ta wajen magana wannan ba laifi ba ne misali ki yi gum in yi magana ki yi gum amma fa ya gama da gidan waye laifi sai zan akwai shago yawa akwai shago yawa in kika je kika yi wa shago to kyasan sauran amma ba laifi ba ne don mace mijinta ya mata ba daidai ba ta nuna ɓacin ran ta a kai na na shi ta yi wa manzan Allah kuma manzan Allah ke ina ganewa in na fi ta ki kuma in muna zaman lafiya ta ce ya kake ganewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce in muna zaman lafiya za ki ce wa rabbil ka'aba a wa rabbi muhammad kin rance da ubangijin annabi muhammad amma duk ranar da na fi ta ba ta kiran na sai ki ce wa rabbin ka'aba ko wa rabbi ibrahim ta ce ka san ina kaunarka amma dai kai fusata nan da kai ne yasa ba na ma so in kira sunanka wannan kenan amma in kika kaurace masa wajen kwanciya fa tinuwa ne dan kake ji ya ta ji saboda haka a wajen kwanciya zaki kaurace masa in kika kaurace masa har gari ya waye mala'iku suna tsire miki albarka har sai in shi ya yadda da abun in ko da yadda ba in a sati ɗaya ne a sati ɗaya na jira cikin tsinuwa inda za ki mutu a wannan sati a fato jab suke kawai ki shiga wuta sun dun kawai za su Allah ya samu dace assalamu alaikum malam na Allah ya jawo hankalin yaran a kan sallah eh to ai ku ne ya kamata ku jawo hankalinsu a wajen sallah ke ce duk abin da yaro ke yi a ce ya je sallah ko ta je ta yi sallah to amma yarinya na buga TV game kin sai ke kin ajiye mata tana ta bi bi bi bi bi bi ta da lokaci kuma ke ba ki ce ta je ta yi ta je ta yi sallah ba to sai ina kai abin da kike yi lokacin sallah na yi kike musu duk su bari a je a yi sallah in ya kama ma a take ta a take ta akan sallar haka shari'a ta ce to amma ke a ina sai ba a so a ba yaro a ba a so a takura yaro kada yaro ya fushi yaro ma na iya fushi a da ana ta ya ni zo ya daɗe da yi ba ya mutu ba ka kuke wa yaran ba ba dole yaro ya lalace ba wai ka ce wai kina tsoro ki ki faɗi maganan da yaron ki zai fushi ko ki za ta yi fushi ka daɗe ba ta yi fushi ba ke haka mamanki sai yi fushi wani irin hauka ne na son yara a haka yaro ba zai sallah ba kuma ba za ki mai magana ba in kuma yi magana ki ta ai ai a ina wannan ba so bane hauka ne ku gyara na'am assalamu alaikum madam i like reading stories usually boring books but nowadays a lot of stories have bad stuff in it if i have a good time while reading these books Is it mani or mali? And is it haram zai these books? It's haram. Saboda oh, ai stories din da kike zuwa karantawa duka na lobin Tokyo ne. Eh na zoyayya ne. Saboda haka ke ma daina ke dauki Qur'ani ki ta karantawa ya ku miki alkai Eh amma karanta wannan sai ya sa miki wasu toxic behavior ko kuma ya sa miki wani toxic wato sensation a jikinki da sauransu da har zai tuna zai sa ki je ki fada alaka ki je ki wani abin da bai dace ba saboda haka iyaye a kula da wannan a kuma taka tsantsan an gane saboda yara mata ba a wasa da su a wannan bangare akwai likitan da take gaya min cewa wata uwa ta zo da 'ya'yanta mata a yi musu implant a musu implant ya mata yan mata fafa mata aure ba yan mata a sa musu implant yana ji na ma yanzu haka ita likitan na cikin za sa musu da ce wallahi ba na ce wallahi da duk zunan da suka je kin samu kwamishin ta ce wallahi ba kin ba to don Allah ku zuwa mummi wannan kuwa ta kai yaran nan zuwa gare shi bala'i ko saboda haka ku ji Allah a kula da ƴaƴa mata kada a yi wasa da su kuma a ba su tarbiyyar da duk wanda ya gani su ya gan zai yi sha'awa su na'am malam if I'm a kind of person that always have bad thoughts in every circumstances is it a bad thing I don't see it out but still I feel like something bad will happen sai ki kokari ki koma ga Allah ki yawaita karanta alkur'ani ki koma islamiyya saboda wani lokaci in kin zauna kuna kalle kalle shine ki kawo irin wannan bad thoughts din har ma mace ta shiga cikin eh, depression saboda ta kalli wannan ta kalli wannan sai abin yayi molding ya tattaru a kwakwalwa ya dinga kawo mata wasu vision wa'anda karshen ta in ta fada za ta halaka saboda haka eh, rage yara daga kalle-kalle saboda yana kawo musu irin wannan tunani Na. well, some people say if someone is reading that kind of books it's like he is reading zina malam what can you say about that ya haka ne yayi shi ma nau'i ne na zira'i haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan adam an rubuta masa kasansa na zina ido na zina shine kallo kunne yana yi shine saurara baki na yi shine magana zuciya na yi shine kaunar ƙarshenta shine al'aura ya tabbatar ko ya karyata saboda haka wannan shi ma zai ne babba na'am assalamu alaikum malam Allah ya karbi don wannan ina iya addu'a da Hausa a cikin sallah ko dole sai da larabci dole sai da larabci a sallah ne amma a wajen sallah zaki yayi da kowane yare amma a wajen sallah ba a yi sai da larabci na'am a ma na'am eh yi wa ai tabbaji ne mahimmanci ne yarinya ya shekara tara amma kuma ta balaga saboda ta fara ganin al'adanta yaya ya zama dole a kanta shi sa ku tarbiyyar da yaran ku da yunwa kun san wasu yaya zai ki da yaro ki gan shi gari guda an gane saboda an bashi kaza an bashi kaza an bashi kaza shi kullum yana cewa ba yana jin yunwa za ta je kada shi kaza a'a ku dinga mu ba aka iyayen mu suka yi mana ba wani lokaci a koya maka saba da yunwa ba duk wannan ai yana taimako musamman ma ya mace amma sai a mai da yarinya kawai ka ga yarinya wai a ce gata ne duk abin da take so sai ta an ajiye mata shi mu fa ba haka iyayenmu suka yi mana ba me yasa mu kuma ba ma yi wa ƴaƴanmu irin tarbiyyar da iyayenmu suka yi mana shi yasa yanzu ƴaƴan suka gagare mu dole akwai abin da ana koya wa mutum iyayenmu a da zaka ga akwai abin amma an gaba sai a ce babu ana koya ma ka san babu saboda ka san inda za ka ba musamman kyamace amma ce a yi na wai i'm feeling shy so that my daughter or my son will ask me something I cannot present it to him. is a shameful thing. Why am I working? What am I working for? Eh, eh so no go go bat. A gidan ka ga yake ce go bat. To wannan abin shi kenan sai ka ga yaro to duk abin da yaro yake so shi sai an bashi. Ba haka rayuwa ta ce ba. kuma addinin mu ba aka koya mana ba mu addini ne na discipline yana koya mana yadda za mu tarbiyyar da mu sai abin da ya kamata in yaro yana so a bashi zanya akwai abin da in yaro yanzu ya ce babu kuma ba za a baka ba kuma a yi kokari a cire mai wannan tunanin amma sai a ce komai yaro ke so za a baki an da ne eh sai ya liman isha'i da niyyar isha'i shi kuma yana tarawihi idan ya idar da raka'a biyu zai miƙe shi kuma ya kawo guda biyu shi kenan ya idar da sannan isha'insa haka ya kamata a yi to a nan za mu ta aya saboda lokaci a ah, malama fatima za ta isar mana da sako amma ina sanar da mu akwai makaratu da ake a wannan wuri akwai karatun mata da malam ibrahim almadani yake yi duk ranar laraba karfe uku zuwa karfe biyar ana karatu ana bayan a azumi da ma'ana ana yi yau da gobe duk wanda sannan kuma akwai makaranta da ake yi na hadda a nan wanda yara maza da mata ake karantar da su haddan alkur'ani duk wanda suke so za su shigar da 'ya'yansu a wurin da karatun Allah muke roko ya karba mana malama fatima bari in akwai sako sai ke san sannan zai muku أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام alhamdulillah mana muna nuna godiya ga Allah muna nuna godiya ga ita da bayar da wa'annan adadin lokuta na da kai wajen ganin wannan majalisin da ake yi na ayyukan da muka yi sun rubutawa da alfarmi da muka kusa muna roƙon ana gafarta da kuma ta alfarmi da ƙarin kyakkyawan rayuwa da ƙarin ɗaukaka a rayuwa da gaskiya alhamdulillah mata ga shi da yin zo mun zauna mun ji tafsiri na ta ci fara da ɗauku ga shi yau da izinin Allah an kai ga ƙarshe don Allah kullum ni dai fata na da rajina da nasiha ta a gare ta shi ne na Allah mu je makaranta je makaranta musamman an ce makaranta na da ke maso irin wannan majalisa ana magana makaranta ana magana ilimi ne ta gaba gida amma mafi inganci mafi alkhairi a gare mu wanda muka fi aka shi ne islamiyya don Allah a daure a rika zuwa makaranta islamiyya kar ki mutu da tabbatoyi zauna da jahilci a cikin zuciyarki kuma hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da Aisha take cewa malama da matan Madina dan ba sa jin doke yin tambaya a kan addinin in kina zuwa islamiyya za ki san abubuwa da aka ko kallon ki ma kina tambaya abubuwan da ka gane ba idan ba ka zuwa makaranta kullum za ki zauna da jin kunya kullum za ki zauna kuma ba ka iya fito da abin da ke cikin abubuwa da yawa na jahilci cuta ne kuma cutarwa ne kuma za su cuce su za su cuci addinin in kin sani ke kuta zan da kika zo zauna aka yi karatu da ke ba sai kika maka gane malama ba kawai hujja ta hau kai da cikin malam yana faɗa cikin ɗauka shi ke na sai da shi gaba da aiki ina fata yan uwana mata za mu daure wajen zuwa makarantu islamiyoyi da majalisun na ilimi kamar yadda malam ya faɗa akwai makarantu guda biyu a nan gida akwai na ranar da alfa da karfe biyu da rabi muke zuwa kuma malam ya shigo karfe biyar zuwa biyar da rabi a can to ɗaya ne a satin sana akwai islamiyya ta karfe yara sannan manyan ma'aikata suna suka kawo hoto za su iya samun gurin da za a yi karatun da izinin Allah muna fata Allah ya karɓa yi mu da kuma muna asiri ina da lafiya ya ne mana yadda zamu yi a rayuwa ta gabatakiya da kuma sabanta wa malam da gidan aljanna kuma Allah ka sada mu aljanna ka tunjautu ala da kuma taimake mu ka shirya mana duniya gabatakiya wannan ka ta abin da zan bar aiki ta Allah ba ta mu kai makaranta don makaranta wallahi tana wayar da kai tana kuma sanyawa a ta kar ya zama wannan ne kadai wurin da za ki shiga da lahu kana da sai ramadan mai zuwa wa ya ba ki karanci da ramadan din mai zuwa da ke za a Allah ne ya ga dama ya miki ni'ima wannan jiya kila ba ga da ki aka yi wannan tafsirin ga ki ba Allah ta ta akan ki an kuma barin ki wannan ramadan din an zauna tafsirin da ke nan cewa ya yi miki ba ga da ki ki cewa da ke za a yi fata mu dace mu yaure mu bi Allah mu kuma zaje a yi wa ya tarbiya kamar yadda malamin ya faɗa wallahi abin da yake kuka da tarbiya Allah ya mutu ke kada ke sai kuma ki ko in kin ba mu al'umma ki za ki gani dan ba ka iya ganin sai ya ji bare ki ga abin da yake yi a bayan muna fata Allah ya kiyaye mana zuriya ta gaba ki ya ga mutum malam ana cewa wa la ilaha illallah wa khairan wa jazakum Allah anna khairan jazaa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to a ƙarshe Saƙo ga iyayenmu mata na farko dai a ji tsoron Allah a gyara alaƙa tsakanin ki da Allah abu na biyu ki ji tsoron Allah ki gyara alaƙa ki da mai gidanki duk wacce ta san tana wahalar da mai gidanta ta sani ta roƙe shi ya yafe mata kuma ta gyara alakar ta da shi durkusawa wada ba gajiya ba ne to ba sai mun ba wadan ba ne eh saboda haka a masa biyayya sai a samu aljanna sa'annan kuma a kula da tarbiyyar ɗaya-ɗaya maza da mata Allah sai ya tarbiye mu akan amana da ya daura mana akan ƴaƴan mu sannan waɗanda Allah ya kaddara musu zama da abokan zama to ku gyara alaƙa ku kyakkyawa tsakaninku da abokan zaman ku gara a ce ke aka cuta da ya zama ke ce macuciyar saboda idan kika zama keke mai cutar wallahi in kuka in kika mutu ko ta mutu wallahi ba za ta yabe miki ba kuma sai ta karba hakkinta a gaban Allah ranar tashin kiyama to me za ki gaya wa Allah a gyara sannan kawaye a zauna cikin aminci da juna kada a dinga munafuntan juna saboda mata kuna da yawan wannan a cuci wannan a hada a kasa a cuci wannan a kaza duk kuna yin irin wannan ku gyara sa'annan kuma ya'ya wanda Allah ya azurta su da ‘ya'ya mata ko maza ku buɗe zukatanku duk lokacin da aka kawo ku korafin ‘ya'yanku sun yi kaza kan ku ce ana zuwa hada sunan ‘ya'yanku duk wanda ya nuna ma aibin ɗanka masoyinka ne ka yi ƙoƙari ka gyara saboda akwai wani abin da kila kanka ko ka take yi wanda baka sani ba aka nuna maka to ana so ka gyara ne amma ku sai ku ɗauke shi kaman wannan makili ne kullum yana so ya nuna aibin ƴaƴana baya ganin alkhairin su a'a ai ɗa na kowa ne in ma yi wa nakan nashin ma zai zo aiko saboda haka in an nuna miki ki yi kokari ki gyara ki sa ido sai ki ga Allah ya sanya albarka a gidanki an zauna lafiya da 'ya'ya an zauna lafiya da mai gida sa'annan an zauna lafiya da makwabta Allah ya mana albarka da baki daya kamar yadda ya tara fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon ta tara ba a cikin firdausul a'la ƴaƴan mu mata muna roƙon Allah ya ba su maza na gari ƴaƴan mu maza muna roƙon Allah ya azurta su mata na gari iyayen mu maza da iyayen mu mata muna roƙon Allah ya zauna da su lafiya ya ba su ikon sauki nauyin haƙƙin da ke kan kowa a cikin su Allah kuma ya kawar da musiba da bala'i da ke shiga cikin auren raki na 'ya'yanmu da iyayenmu da ke sa auren ya lalace duk abin da zai zama alkhairi muna roƙon Allah ya sada su da shi duk abin da yake sharri ne Allah ya kare su da sauran al'umma gabaki ɗaya daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma muna roƙon Allah ya gina masa gida aljanna ya yi albarka da dukiyarsa ya yi albarka da zuriyarsa ya yi albarka ga dukiyar da ya baka mu kuma muna roƙon Allah ya azurta mu da arzikin da za mu yi wa addinin sa hidima kwatan kwacin wanda ya kofi da naka da mu da shi muna roƙon Allah ya karɓa mana a matsayin ibada ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya haka fuskokin mu a wannan wuri ya tara mu a cikin firdausul a'la da mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum mu zo ya ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan idan kiyama ta tsaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aljannar firdausi ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk